العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك يمقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدى مكسابا أتيك بدأ كراتمو a cikin wannan littafi na matnun risala littafi na fikihu wanda fadilatu shek abu muhammad abdullah bin abi zaid alqirawani ya rubuta rahimahullahu ta'ala littafin da yake bayani dangane da matsalolin furu'a a bisa mazhabar al'imam malik bin ana rahimahullahu ta'ala a yau za mu taki a sabon babi wanda zai mana bayani dangane da saye da sayarwa da ma'ana babin ciniki kenan wannan babi yana ɗaya daga cikin abuwa shine babuka masu yawa a cikin wannan littafi wannan yana kyauta zaton za a samu takarda ta kai daya biyu uku hudu biyar wajen guda biyar eh, saboda haka shafi goma sha ɗaya kenan don ka dauko littafin da yake da sharhi za ka samu ya ninka haka ninkin ba ninkin walansu matsalolin sai dai a yi bayani daidai gwargwado a tsaya akan abin da aka tsaya to alhamdulillah wani lokaci mukan ɗan faɗaɗa bayani amma a mafiya yawan lokatai mukan takaita kuma muna kawo waɗansu fahimtoci daban-daban musamman na waɗansu mazahir to wannan babin ma kusan haka za mu tafi insha Allah ta'ala tunda ba abu ne wanda yake mai karewa ba in mun gaba wannan littafi na risala to a gaba akwai littafin askari irshadu salim ila akrafil masali shi ma ala mazhabil imami malik bin anas rahimahullahu ta'ala to bayan an gama akwai kuma muktasar khalil wannan muktasar din shi ma yana da yawa bayan taƙidi da abubuwa masu tabaibayi yana da yawa shi ma bisa matsabar al'imam malik bin ana bayansa sai kuma akwai na tulkubura na imam hannu na tannuki Da wannan kan mujalladi guda uku ko guda hudu shi an fara yake za a gama kenan ga kuma mawafata al malik bin ana na jiran mu a can gaba a haka ma mun tsallake waɗansu littafai ne kamar su alma'una da sauran makamantansu wanda su ma suna da muhimmanci suna da ƙarfi wato a bayanai na fiƙe bisa mazhabar al-imam malik bin ga wannan ibn rushd ko da ke ibn rushd ya hada kowane bangare daban-daban haka dai yau da yamma yana dubawa sai na ga wani malami ko a yobe ne ko a kaduna ne yana karantar da alkawanin alfiqhiyya na Muhammad bin juzai al wannan littafi dan karamin littafi ne amma yana faɗin matsaloli ne a takaice imam malik ya ce kaza imam shafi'i ya ce kaza al-imam abu hanifa ya ce kaza ko daudu zahiri ya ce kaza ko kuma imam ahmad bin hanbal ya ce kaza ko imam lauza'i masabansa kaza ne ko allaisu bin sa'ad masabansa kaza ne to lokaci wannan din ya kan bule kwakwalwa saboda za ga abubuwa daban-daban sai dai kullum abin da ake so shi ne abu na farko duk abin da yake akwai ayan Kur'ani karara to ba a kaucewa sai idan akwai waɗansu dalilai abu na biyu duk abinda aka ce zahirin hadisi ya yi magana a kai ga hadisi nan ƙarar ingantacce to wannan ma ba a kaucewa a shiga wani abu daban in ka ga an sake hadisi to hadisin da ne ko kuma idan an sake shi to bai zo abin zahiri ba domin ko da hankalce ne abin da yake zahiri ba za ka haɗa shi da abin da yake ba zahiri ba sana abu na uku waɗannan manya-manyan magabata waɗanda Allah ya taimake su wajen fahimtar ayoyin Kur'ani da hadisai da kuma samun karatu iri daban-daban sannan akwai tarbiyya a cikin al'amuransu ga tsafta kusan abin da suka fahimta suka rubuta yana da muhimmanci ya fi na wani babban malami a wannan zamani ina fata an gane shi yasa akan ka dauki magana wani babban malami a wannan zamani wanda mai yiwuwa akwai abubuwan ma da suka gurɓata karatunsa ko suka gurɓata ɗabi'unsa saɓanin waɗancan manya-manyan magabata to lallai in ka ɗauki maganansa ka bar maganansu to akwai matsala kwarai da gaske ya sa ka cewa sha yushakike rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira saboda haka koda an ce wane ya ce kaza to fa kai in babu maganan qur'ani ko ba maganan annabi to ka rike na wani magabaci shi yafi maka da ka rike maganan babanka kwarai da gaske balle kuma malamin ka wannan zamani don haka waɗannan matsaloli na furu'a su suna da muhimmanci a babinsu kuma fahimtansu yana taimakawa wajen fahimtar addini yadda ya dace Allah ya samu dace babun fil buyu'i wa ma shakala al buyu'a darasin mu na 49 yace babin da zai yi bayani dangane da cinikayya wa ma shakala al buyu'a da abin da ya kama da cinikayya ko abin da yake da alaka da cinikayya wa ahallallahu al bai'a wa harrama riba malam ya fara da wannan quotation din eh mutumin da bai saba karanta qur'ani ba sai ya dauka cewa maganan mai risala ne wa halallahu albay'a wa harrama riba saboda iktibasi ya halatta ko a cikin maganganunka na yau da kullum kai iktibatin ayin qur'ani ka sa a cikin maganganunka babu laifi abinda kawai ba a so shine wajen wargi da wajen iskanci shine mutum ya sa ainihin wato ayan Kur'ani domin ya maishe shi kamar wasa wannan sai gardawa ya gardi ba saboda tsaban Kur'anin ya masa laushi wani lokaci kawai zai ka ya yanko wani abu wajen wasa ko wani abu sai ya yanko aya eh, wani ne yana karantar da irin yara din nan Eh, a makarantar allo ko da ke anyway wannan bai da muhimmanci mu dawo kan abin da muke magana wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki saye da sayarwa ya haramta riba shine aka bude mana wannan babi da wannan yanki na aya abinda ake so a nuna mana shine inda ciniki ne musulunci ya hana ko da akwai kurakurai a ciki inda ba ganganci aka sa da son zuciya ba ina fata an gane amma riba musulunci ya haranta ne bambancinsu bambancinsu kalan ne mutumin da ya tafi kasuwan ƙauye ya je ya sayo kaya da arha sai ya shigo cikin birni sai ya kara kuɗi sai ya sayar muku da yiwa a ƙauye ya je ya sayo abin bai wuce dubu hudu ba da ya shigo cikin birni sai ya sayar muku dubu shida mai yiwa ma ba mamaki wani ma sai ya ce ah ni wani abu ba ina sha'awa kaza kaza saboda ya gan ka dan birni mai yiwa baka da wayo ka fito face face baka da wata matsala kana samun kuɗi cikin sauki mutane suna ta kuka akan talauci kai baka kuka akan talauci ce masa nawa ne sai ce dubu takwa alhali ya sayo abin dubu hudu ko dubu shida alhali ya sayo abin dubu uku daga ce amma wani abu ya bani sha'awa ba za ka rage ba ya ce ah, ba zan rage ba ya ce ya alhaji ya ku kuna cikin inuwa ne mu sai mun je ƙauyen mun nemo kuma zuwa ƙauyen nan fa yanzu kaga hanya duk akwai cabi sannan kuma kaga ga farmaki kowane lokaci farmaki zai iya kaza kaza kaza sai ka ce to babu damuwa ga dubu takwas ya ninka maka kudi ko bai ninka maka kudi ba ya ce halal ko ya ce haramu eh to amma ya kyauta ko bai kyauta ba ba bai kyauta ba amma abin da ya ce halal ne ko kuma ya same ka kawai ka fito daga banki kenan sai kai kitibit da ke ya je kawai ya sai wasu kajin kauye kusan sun fi kyau sun fi lafiya ya ka ce a ah, dama irin kajin da nake so kenan ya ga ka fito daga banki ko ka fito daga state secretariat ko federal secretariat shi kuwa ya sayo kajinsa dubu uku kai kuma ka abin nan ka makale masa kace kana bukata yake sai dubu tara babu dubu shida ba sai dubu tara har za ka fasa sai kace to shi kenan ga dubu taranka ya ce halal ko ya ce haramu ya ce halal ya kyauta ko bai kyauta ba bai kyauta ba amma ya ce halal kaga ya ninka maka ninkin balinkin to me bambanci mutumin da ya zo ya karbi bakin dubu uku a wajenka sai ka ce yanzu ka dawo ka dawo da dubu daya ka bani dubu hulu tun da ka karbi dubu uku in za ka dawo min da kudi na na tsora maka dubu daya ya ce na yadda babu komai tun da dubu daya ne babu yawa ya ce to tun da ka yadda ma ni na rage maka zuwa ɗari biyar ka dawo min dubu uku da ɗari biyar ya ce halal ko ya ce haramun ya ce haramun ya kyauta ko bai kyauta ba ya kyauta saboda ya yi sauti wancan da ya sayo dubu uku ya sayar maka dubu shida aka ce bai kyauta ba saboda ya yi ninkin ba ninkin ya ci riba ɗau amma riba ɗau ba haramun ba ne ya sayo dubu uku ya sayar maka dubu tara ya ce ribaɗau ɗin eh, ribaɗau ke nan da hausa saboda ya ninka maka da yawa aka ce ya ce halal amma dai bai kyauta ba shi kuma wannan biyar kawai ya ƙara maka da dubu ɗaya ne ya ce ya sassauta ya ɗora maka biyar kawai aka ce ya ce haramun sai dai shi kuma ya kyauta saboda mai saboda ya zubar da wajen dubu biyar da biyar. ko dubu biyu da dari biyar to amma mushkilan shine a wannan bangare da ya dauki kudi ya baka taimako ne ya yi sai Allah ya ce a bar shi ababin taimako duk wanda ya karbi wani abu haramun ne idan da Allah ya ga dama da zai ce halal ne ina fata an gani wannan doka ce ta Allah shi yasa ba 500 ba ko 100 ya karba haramun ne inda akwai ka'ida sai dai in babu ka'ida da ka baki ran dubu uku ya kama hanya ya tafi da ya taki dawowa sai ce ga dubu uku sai ya riko maka waɗansu yan kajin gida guda biyu sai ya ce wallahi na ji daɗin bakin da ka bani ga waɗannan kajin nan ni ma sayowa ne na ga arhamsu ko kyauta aka bani ko wani abu makamancin wannan ko kuma ma gara a gwara-gwara saboda na ga mafiya yawa waɗanda suke sauraro na ba hausawa ba ne ko ba ka bane eh daga bagere ne sai bajari sai baduguri sai eh, baninge ma ba bahaushe bane eh don wata fassara ma sai an yi bayani ko baninge bahaushe ne ka baki bakin naira dubu uku da ya zo ya mayar maka da dubu uku sai ce to ga dubu ɗaya nan kuma wannan kaɗan sa aljihu kun san mafiya yawan mutane waɗansu ba sa ƙara kuɗin zahiri saboda suna ganin kamar ba za a karfa ba shi yasa da farko na buga misali da wancan sai ya zo maka da wata 'yar kyauta saboda ya ji daɗin bakin da ka baki to aka ce wannan ba haramun ba ne saboda babu ka'ida idan an yi da ka'ida ita ce riba amma in babu ka'ida ba haramun ba ne sai dai dattawa ba sa karba barai da gaske da ka dawo masa da dubu uku sai ka ce to ga dan dubu ɗaya ko ɗari biyar to inda tijo ne ba zai karba ba dun ba haka ya kamata ka masa ba ba haka ya kamata ka yi ba in ka biya dubu uku ka cika alkawari sai kama hanya ka tafi bayan an dan kwana biyu sai ka ga menene yake bukata ko zai fi baki sha'awa in ya so sai ka sayo masa ko kuma sai ka zo cikin dabara sai ka an baki abin da zaka baki kaga wancan babinsa daban wannan kuma babinsa daban ina fata an gane to amma inda an yi da ka'ida haramun ne komai karanci a ce a ƙara to wannan ne riban ƙarara kuma riban da aka fi a yanzu kenan inda za ka je banki su dauki baki su baka sannan a ƙara maka kudi wanda ake kiransa interest yayin da za ka biya to wanda ya zama haramun amma harkan kasuwanci sai Allah ta'ala ya halata ko da kuwa akwai tsawalawa a ciki sai dai ka sani idan baka sassauta ba kai ma wata rana Allah zai make ka a wani waje don duk wanda yake tsawalawa mutane a harkokin kasuwancinsa to shi ma wata rana fa Allah zai tsawala masa amma dai riban da kake samu ba haramun wani matukan abin da ka sayo ka zo ka ƙara mai sha'awa ne ya yadda sa aka ce an taradin inda akwai yadda ki nan na sayo abu naira dubu biyu sai wani ya ce shi yana son ko dubu goma ma inda zan sayar masa in sayar masa sai na sayar masa to biyu biyu biyu biyu guda nawa za a samu cikin goma amma tun da ya yadda shi kenan dalilin da ya sa aka ce idan mutum ya zo da abinsa daga ƙauye to ku kyale ki ya ƙara so kasuwa ya yi gogayya da mutanen kasuwa saboda duk wanda zai samu sauki ya samu ko wanda zai tsara ya tsara shi ma ya je wani waje ya ci riba saboda annabi ya ce ku bar mutane Allah yana azurta sakin su da saki don wani zai zo ya ce shi baya son dogon cinike baya son ya bata lokaci zai ce a mutumina ga wannan abu ne na rage maka ka saya kaza kuma ya san harkokin kasuwanci kake yi ya sayar maka naira miliyan daya ya ce kaje ko nawa ne ma sayar ni ba ni miliyan daya yanzu yanzu kai kuma da kaje sai ka sayar miliyoyi da yawa to ai a dalilinsa ne Allah tabaraka wa ta'ala ya baka arziki saboda haka a dalilin mutane akan samu arziki iri daban-daban kamar mai gida ne kana da mutane a gidanka waɗanda yake ko 'ya'yanka ne ko ba 'ya'yanka ba waɗanda suke cin abinci a ƙarƙashinka to in dai ba wata doguwar matsala ko wata matsala mai nauyi aka samu baka ciyar da su banda guni, don ba mamaki sai ka samu a dalilin wani dan gidan gidanka ne Allah tabaraka wata'ala yake baka ziki. kana blocking ɗinsa kana koranta to sai ga abubuwanka kuma suna ta tabarbarewa sai dai an samu fasiki ko an samu matsiyaci to bayan da za a yi kaci yadda matsiyaci ya je ya saba wa Allah subhanahu wataala wannan kan ko matarka ce ko ɗanka ne dole ka ɗauki ainihin mataki a kansu to shi yasa ake son yawan taimakekeniya ake son yawan aikin alheri ake son yawan sadakoki musamman ma akan abin da ya kafi ciyarwa musamman ciyarwa saboda albarkan da yake ciki wato yana da yawa kwarai da gaske saboda haka mun yi bayanin ciniki a dunkule wanda yake ya halarta. ko nawa ka sayo abu ka zo ka sayar ya halatta sai dai hatsarin da ake samun wa wajen yan kasuwa shine mutum zai je kauye din ya saro abin ya zo ya tsawwala kudi wani zai zo ya ce da Allah nawa ka saya a ka'ida duk wanda zai saya abu ba ruwansa da nawa ka saya ba ruwansa da wannan ya sa in kana da wayo sai ka ce ina ruwanka da yadda na saya ba ruwanka da yadda na saya to ana samun waɗansu yan kasuwa ba sa son su fali tili likulin sai su yi ƙarya to ko duk wanda ya yi ƙarya cikin harkokin kasuwancinsa to ba zai albarka ba balle kuma mutum ya rantse ya sayo naira dubu goma aka ce nawa ya saya ya ce dubu sha biyu tunda ya ce shi sha biyar za a saya abin ana ta kikika ƙariki kun ga ya kara dubu biyu da karya to dubu biyun nan sai ta lalata uwar kudin nan dubu goma na gaskiya lalatawa za ta yi mai yiwa ma ma'aikai haɓa kai kuwa ya ce wallahi dubu sha biyu na saya sai daga baya kuma sai dariya ce bai ji da kyau bane eh wallahi na ce masa wai ba wallahi ya ce ba wallahi kariya kake munafiki eh azu yadda kai abin nan Allah yana jinka ya alamu kha'inatul ayuni wa ma tukhfi sudur eh din yadda ka buye wa Allah Allah ya sani ba yadda za ka yi kai wadari Allah subhanahu wa ta'ala an sa ka karan da ka yi ka ce wa yi da kai ba mai kyau ba ne saboda haka ba da gaske ne kai wannan ranzuwa ba wa don haka duk mutumin da ya sayo abu ya zo ya sayar ko nawa ne ya samu riba riban nan ta halatta saboda ana ganin ya yi wahala ko bai yi wahala ba eh, a gaba za mu samu idan aka sayar da ka sayi abu a wajen to ba a son ka sayar da ki ka sayi abu a waje ba a son ka sayar da ki ba ta da ka daga ki ba musamman abinci saboda sayan abu a waje da sayar da shi a wajen yana kawo hauhawar farashin kayayyaki musulunci ba ya san haka kuma kamar ka samu riba ne tsorin tsororo ba tare da kayi wata wahala ba Ya yasa in kun duba za ku ga dalilin da ya sa ka haramta cori kenan kai baka da uwar kuɗi kuma kai ka je ka samu riba har ka je gida kana ce ka samu riban kaza to ina uwar kuɗin amma sai aka ce an halatta dillanci shi kuma kaga daban amma tori na kama bayi da kofi shi. dama nawa ne ya dubu goma ne ya zo da ragonsa daga kauye ya na kama mutumina sai gama ya jaki ya kai shi wata rumfa sai je ya saya masa fanta da buredi mai laushin nan sabon buredi yi kuma zai karbi ragonsa wake nan yi eh, shi ko in yana fanta zai fara gengari ya fara an ji ana ta ciniki a kansa ya sani ba ana ta tiri ba a kansa ai kun ga an zalunce shi ai eh dan birni ya masa wayo to ire-iren waɗannan abubuwa su ne suke ɓata harkokin ciniki sannan kuma riba kamar yadda muka yi bayani mutum ya ba da baki sannan kuma ya ce idan za a mayar masa a ƙara allah ya haramta wannan sannan abu na biyu wanda mafiya yawan mutane ba su hankalta ba ko ba su cika mai da hankali a kai ba shine wajen musanye wajen musanye idan abu iri ɗaya ne to babu fifiko a tsakani ko da ɗaya yana da kyau ɗaya bayi da kyau inda iri ɗaya ne za mu ga bayani a kai saboda haka dunkule ba sai na yi dogon bayani ba tun da zai ambata mana walansu abubuwa wajen musanye abu mai kyau da maras kyau misali a ce masara mai kyau da masaran da ba ta da kyau sai wani ya zo da masaransa mai kyau mudu daya sai wani mai macacciyar masara sai ce ni masaran kan ta bani shawa don Allah ka bani zan je shuka kaza kaza sai ce a ni ba zan baka ba ba na kana da masara ba yace ai masara ta bata da kyau ya duba ya gani ya ce to ka bani mudu ɗaya da rabi naka ko mudu biyu naka ni zan baka mudu ɗaya mai kyau nawa bai halatta ba to me ya kamata su yi nawa ne kudin masaranka mai kyau ka zani to ga kudin kai kuma mai mummunan masara nawa ne ka zani to ga kudin ne an fita daga cikin haramci to sai na kasa wanda ya fi buhuya shine wajen canji ka zo da naira dubu ɗaya sai ka samu mai shago ko wani kace don allah taimaka min da canji sai ya karbi naira dubu ɗayan kan sai ya ajiye sai ya lissafa maka canjin naira goma goma to wannan dan jinkirin da kai haramun ne riba ne mai tete riban babu riba a ciki abinda yake gudu shine idan ya kirga naira goma goma ya dago sai ce to ba ni naira dubu ɗayan ga canjin sai ka ce ai na riga na baka ya ce a ni baka bani ba kace ce na baka to idan kun je gaban ko alkalin alkalai ne kuka je gabansa kai da ka dauki dubu ɗayan nan ka bayar ya je ajiye kai ne za ka sake nema wata dubu ɗaya in za a yi musanya sai dai a yi ha a waha a biya biyadin saboda haka za ka je neman canjin naira dubu daya sai ce kawo sai ka ce a ka kirga canji din ka bani sai ce na fasa ba zan bayar ba tun da baka yadda da ni ba ana samun haka ko to wanda yake sai a fitar da canjin shike na a fitar da canji ga ke a ajiye dunkulallen ma a ajiye duk da kasancewa taimako ne saboda toshe kofan wancan ainihin rikici ta riba ina fata an gane to wannan shine wa halallahu al-bai'a Allah ya haramta wato ya halatta ciniki wa harrama riba amma ya haramta riba wa kana ribal jahiliyyati fi duyun riban zamanin jahiliya a cikin basu suka ne wato a wajen baki ne suka fi ba da riba imma an ya qadiyahu ko dai ya biya shi wa imma an yurbiya lahu fi ko kuma ya kara masa daman da farko zai ce to ga naira dubu goma ka dawo min da dubu goma sha biyu idan lokacin biya ya yi ba ka dawo da dubu sha biyu ba sai ce to babu damuwa mu sake tura shi watan gaba amma ka biya dubu goma sha hudu yadda dai bankuna suke yi dalilin da ya sa muke tausaya muku yan kasuwa duk ɗan kasuwan da zai je na mu'amala da bankunan da suke cin riba to ya yi a hankali in bai sa a bakar kikkifewa zai yi saboda babu alheri cikin riba ninannun da aka tsine musu a dalilin riba suna da yawa to kaga dukiyar ma tsinaniya ce a yi a hankali babban abin takaiti shine ka samu karamin ma'aikaci albakinsa bai wuce dubu talatin da biyar ba wai sai ya je banki sai ce su baki bakin kudade masu yawa zai gina daki kuma daga nan ba gina ɗaki zai ba zai auri wata bazaura ce ko bazauran ma mai yaya wanda zai zo ya ta wahala su kuma banki za su zo kowane wata sai sun kara masa sai ga mutum ya mutu ya bar jidali wa iyalansa maimakon ya bar musu abinda zai ɗan su zuwa wani lokaci a'a sai ya bar musu bakin banki ko kuma bakin bankuna wasu yan kasuwa ma haka ne babu alheri cikin wannan ayi taka zanzan amma in ya kasance labudda idan ba karbi bakin ba za ka mutu to shi kenan sai ka je karbi bakin domin kar ka mutu sai dai kuma in ka je gaban Allah kuma sai ka ce ya Allah abin da ya sa na karbi bakin da internet saboda in ban karba ba mutuwa zan yi ni ko ba na son mutu a lokacin saboda yana son ci gaba da ayyukan ibada sai ka fada a gaban Allah ka ga ko mala'iku za su gyale ka eh, Allah ya kyauta wa min riba fi ghairi nafi'a yana daga cikin riba wanda ba na jinkiri ba bai'ul hiddati bil hidda a sayar da azurfa da azurfa yadan bi yadin mutafadila hannu da hannu kuma amma akwai fifiko a tsakani saboda azurfa da azurfa shine kamar naira da naira wannan ya shafi masu abin da canjin kudade sai eh, masu canjin a mutumin da zai je banki ya karbo sabin kudi idan ya zo ya hadu da waɗanda suke da tsofin kudi wa yake bayarwa da yawa wa yake bayarwa kalam shi ne maganan da ake yake nan wannan mari ba ne haramun ne duk wanda ya karbo sabon kudi na ɗari guda ɗari sabi ƙar to idan zai karba ya karbi tsofi guda ɗari ba wani fifiko tsakani in an yi fifiko a tsakani saboda wannan sabo ne wannan tsoko ne riba ne wa kazalika zahabu bis zahab haka ma zinare da zinare kudaden su na da shine malamai suke cewa kamar naira da naira ko dola da dola ko riyal da riyal ko ringgit da ringgit ko pound da pound ko saifa da saifa ko yan da yan da sauransu kowane irin kudi ne ya kasance a tsakaninsu amma idan naira da saifa ne kun ga akwai bambanci ko ba ka bane idan kuma naira ne da da pound eh kudin Kenya kudin Kenya pound ne ko eh lallai kudin Kenya saboda kudin su yana da karfi kudin Kenya yana da karfi ga kudin uganda da sauransu so kudalen kasashe daban-daban dole a samu bambanci ina jin a cikin kwanakin nan dala ɗari dala ɗari ɗaya yana daidai da naira dubu nawa dubu hamsin da biyar ko hamsin da bakwai na najeriya dala ɗari dubu hamsin da wani abu ko ko ya wuce haka ina a ma ne almadani nawa ne abinan din dala dari ba dubu amfin da wani abu ne ok arba'in da so arba'in da biyu ina ganin fa a labarai jiya ne ko shekaran jiya suna maganan cewa dalar mata da taki a duniya ma gaba daya kwarai da gaske irin wannan masu ya maganar economic din da eh, dala ta taki amma duniya ta da taki eh. kaga dala dubu daya a kudin najeriya dubu wajen 500 kenan da wani abu ko kwarai da gaske duk wanda ya dauki dala dubu ɗaya baka don kun san manyan mutane ba sa yawo da kudin najeriya ya za an kaga wani babban mutum yana tafiya wani yana ɗan binsa ba laifinsa ba ne eh, ba laifinsa ba ne nun ya dauko daloli guda uku na haka zai sa hannu aljihu don za ka gani tarinsu guda a cikin aljihu Tarinsu guda saboda in ya dauki dala dubu goma a dunkule ya sa aljihunsa to fa a kudin najeriya naira miliyan biyar ke kwarai da gaske saboda haka yin ka shi ya dan yago guda biyar haka ya baka to in ka je wajen masu canji abinda za su baka wajen dubu ɗari biyu da wani abu ko dubu ɗari uku da wani abu dubu ɗari uku da wani abu kama in ga gada ma. ko gwamna ya zo ya wuce da jiniya ma wala ba za kalli wajen ba saboda ka riga ka yi solving din eh problem ɗinka saboda haka karku ga laifinsu eh, na idan kuɗaɗe sun bambanta don an bambanta babu matsala sai dai abinda ake so hannu da hannu saboda gudun rikici kamar yadda muka yi bayani a can baya na'am wala ya zo fiddatun bi fidda bai halarta zinare da zina azurfa da azurfa wala zahabun bi zahabin ko zinare da zinare illa mislan bi mislin yadan bi yadin sai misali da misali hannu da hannu ya sake maimaitawa ne wal fiddatu bi zahabi riban illa yadan bi yadin yace akwai riba tsakanin zinare da azurfa sai dai hannu da hannu amma na iya samun bambanci don zinare daban nauyinsa daban azurfa nauyinsa daban kamar ka ce misali kudin najeriya da saifa ina jin kudin najeriya ya fi saifa daraja kudin najeriya ya fi kudin iran daraja eh. saboda yana jin dubu ashirin na iran kamar ko naira dari ne ko dari biyu ne na najeriya dubu ashirin a dunkule sai akwai kasan da zaka samu dubu dari takarda guda daya takarda guda daya dubu dari don haka za ka canza da kudin najeriya sai ga bai kai dubu dari ba saboda kudin ya faɗi eh, ka je kasashe da yawa za a gana diban kudi a wulbaru wajen canjin su kwarai da gaske ya sa ka ce fasiru fil arzi ko kai ustaz ne yanka tafi waɗansu kasashe ka zazzaga tunda ko ka wuce ta wajen gidan giya ba wanda zai zarge ka na shin giya tunda kai ba ko sai dai ba kowane abu ne za a maka tayi ka karba ba warai da gaske sun karka je kamar wani kauye ko menene suna sun dan tatse wani ruwa su ce maka su ce maka bismillah su baka ka ce bari ka sha don baka yi sa'a ba sai ka kwana uku a buge baka san ma ina kake ba kuma a kasan da ba taku ba amma ka zazzaga ka gani za ka iya ganewa cewa kana cikin nemomin Allah ne ko baka ciki kuma duk inda ka je sai ka gane cewa kana cikin nemomin Allah Allah ya muku nemomi iri daban-daban ko ya maka saboda ka sai gode wa Allah eh. na'am wa ta'amu abinci min al-hububi na timaka menene timaka kwayan hazi wace ce kwayan hazi dawa ko masara ko dawa kawai eh ko duka eh saboda akwai waɗansu 'ya'yan itacen da akwai waɗansu kayan cimakan da a nan najeriya babu su waɗansu ƙasashe ne suke da su su kuma suna da waɗansu abubuwa mu kuma ba mu da su to shi yasa ake jami'i gaba daya walƙitiniya da abubuwa masu bawo kamar gyaɗa da gujiya da makamantansu wa shirhiha mimma yudakaru wanda ake ajiyewa min kutin na abinci au idamin ko kayan abin miya la jutsu aljinsu minhu bi wato baya halatta jinsi da gare ki da jinsinsa illa mislan bi mislin yadan biyadin sai misali da misali hannu da hannu dawa mudu daya dawa mudu daya sawa'un farfara da kaura jaddawa da ainihin fara ko da ƙaura ko da buntuntuna ko ma wani iri ne gajeruwa biyar da ainihin jawon da take wata shida duk ɗaya ne domin kun gajeruwa ba ta da ƙarfi kamar wanda take yin wata shida eh, duk wanda yake noma ya san wannan to masara ma akwai jar masara akwai fara su ma iri daban-daban ne to wannan mudu ɗaya da mudu ɗaya duk ɗaya ne wake waɗansu suna ce waken suya da bambanci saboda waken suya ba a dafawa a ci amma waɗansu ƙasashe suna dafa waken suya su ce to ya danganta da irin ƙasar ne amma mu akwai wake yar wata uku da yar wata ɗaya da kanan nale da wanda yake da tsawo to duk iri ɗaya ne mudu ɗaya da mudu ɗaya to kun ga saboda la'akari da waɗansu abubuwa na iya fitar da waken suya daban tunda yanzu za a ce gashi an yi shinkafa da waken suya ana shinkafa da waken suya ana dafawa sai dai a yi wani abu eh, amma waɗansu ƙasashe suna yi su yanzu kamar misalin akwai wani wake wanda su suna dafa shi tun da safe ne a kasan sudan da gani da yake su suna da locality haka kwarai da gaske eh, wannan pool ɗin nan da gas ake dafawa yana jin sai yayi awa shida awa shida yana kan murhu sannan idan ka je layi ake yi ana dibawa da ludayi ana ana hadawa da gurasa ko da biredi sai dai wallahi in ka ci daman ka ajiye ruwa kusa da kai kwarai da gaske amma sai yayi awa shida daga layi-layi ana yi da mai madara ko mai nono a gefe su suna aunawa su a wajen su abinci ne amma mu da muka je muka dan zauna a cikinsu to mun fi sayan wannan abin nan waken don ka saba da wannan waken ka dawo najeriya ma ba za ka ji dajin zama ba kana allah allah ka koma saboda lafiyayyen abinci ne kamar a ce kai ne kullum ga wata mata tana zuwa anguwanku ka saba ka kan yi oda ita wannan mata ta kan yi alale lafiyayye kuma cikin kowane alale akwai koyi akwai hanta ai kaga idan ka saba sayan wannan kana kyau ruwa wani lokaci to ba zai ciwo ba ko kuma a ce akwai wata dattijuwa ita kuma kullum irin bayan la'asar din nan dama ta samu majalisa tana aika musu dambu dambun nan akwai wake a ciki akwai gyada a ciki akwai kanana ƙananan hanta na shanu sannan ga man gyada eh wanda ɗan kaɗan haka in ka in ka koma gida aka kawo maka to zaka ce ku ci kawai ya yi ni sai dai ka yi bayani a lahira eh tun daga yi daman ka labiyayyen dambu sannan su kuma ka bar su da gabza Allah ya rufa mana asiri hmm. ba na irin wannan wazi ne wani ya ce akar makallahu ya ce mu mukan fitattun safe eh muna aiki muna neman abinci ba za mu dawo gida ba sai mun yi sallan ba. to idan za mu ci abinci dole abincin ranar nan mu nemi lafiyayye abincin eh, la'asar shi ma mu nemi lafiyayye mu ci to ba za ka iya koma gida ba ne ko abincin da aka yi a gidan ba za ka ce a kawo ba me yasa ba za ka ce a aiko ba kenan ka ba su abinci fa ne da su yi da kansu yi duk daya kamata yi ka dinga koma gidan kana cin abinci ko ka ce a dauki abincin gidanka a kai wallahi dun lalacewan abincin gidanka idan baka ci ba za ka samu masu ci a waje ko ba ka ba ne ya ce eh wani abin ne ba zai yi mutum ya koma ba to ba zai yi ka koma ba shi kenan kana iya neman abinci mai kyau don ka samu kuzari ka ci in ka koma gida ba sai ka ci abincin gida ba amma in aka je aka tattara ku kuma ranar takin kiyama sai ka yi cikakken bayani a can Eh, in kana da gaskiya kikenan zaka wuce in baka da gaskiya kuma ya rage naka don akwai masu wayo na'am to anan an ce abin da ake ajiyewa shine a can baya ba mu ambata ba ga masabar malikiya duk abincin da ake ajiye shi zuwa wani lokaci ya dauki lokaci bai lalace ba to a cikin jinsi irinsa wato babu riba riba a cikin haramun ne sai dai idan mabambanta ne ko kuma abin da yake lalacewa nan da nan in abin da yake lalacewa ne nan da nan tsakanin timatir da timatir ana iya bambantawa sun da ba a je timatir sai dai idan ta bushe kuma in ta bushe aka yi abinci bai da daɗi kamar timatir tana ɗanye albasa ba a ajiye ta in za ka ajiye ta sai ka mata hikima a cikin wani abu suke sawa su tone kasa su abin nan nan ɗin ma ya danganta da irin ƙasan da za a ajiye ta saboda haka ba za ta dauki lokaci ba to kaga irin waɗannan ana iya fifiko a tsakani amma dawa da dawa kowace iri ce babu bambanci shinkafa da shinkafa masara da masara acca da acca ko wake da wake wake ma ana iya ajiyewa. ko da yake akwai ɗan saɓani hakan nan kamar gyada da gyada da mai bargo da ainihin gyada irin ta mutanen da ko da gyada irin ta sudan mutanen sudan don na ga yanzu ta fara yawa wannan irin faran gida din ne yan kanana kanana wannan aka bar su suka koshi suka abin nan za ga suna da laushi kana rike su sullubewa suke yi asali ba gidan kasan nan bane eh yan kanana kanana su ba sa yin manya manya sannan kuma akwai gidan da zaka samu ta kai yatsa na wannan ba su gama shigo kasan nan ba gida kwarai da gaske in ka je ka ci dukkin ka ga gida in ka ci guda takwas ya ishe ka sai ka sha ruwa guda takwas ya ishe ka to anan bayanin da ake shi ne gyada duk iri da ce musamman ma irin namu da mai bargo da marar bargo duka eh tun da duk ana ajiye su na'am wala yajuzu fihi ta'khir sai dai bai halatta yi jinkiri idan mutum ya baka wannan mudu da ya to ku hannun kuturu da makaho abinda ake magana kenan wala yajuzu ta'amun bi ta'amin ila ajali kuma bai halatta abinci da abinci zuwa wani ajali wato kana min jinsihi aw min khilafi a jinsinsa ne ko saɓaninsa kana mimma yuddakaru aw la yuddakar wanda ake ajiyewa ne ko wanda ba ajiyewa wato bai halatta to me yasa aka ce cikin abinci saboda mutane bukatan mutane kusan malaman fikihu akwai abinda suke dubawa to ga masabar malikiya suka ce duk abin da ake tsananin bukata a ciki na abin da ya shafi abinci amma anan ana ajiyewa ko ba ajiyewa kun ga an saba ma wancan ka'ida suka ce to ba za a fifita ba wala ba aka fil kai, amma kayan marmari ana iya fifitawa wal ko abubuwan da suke kumburi a kasa kamar wanne dankali da doya da rogo da gwaza da makamantansu ana iya wato fifiko a tsakani wannan ya baka mudu ɗaya wannan ya baka mudu biyu eh wannan mudu ɗaya wannan mudu biyu ko mudu ɗaya da rabi wa ma la yuddakaru da duk abin da ba ajiyewa mutafadilan a bambanta a tsakanin su wa in kana min jinsin wahidin ko da ko jinsi iri ɗaya ne sai dai yadan biyadin hannun kuturu da makahu wala ya juzu tafadulu bai halatta a yi fifiko fil jinsil wahidi a jinsi guda fi ma yuddakar cikin abin da yake ajiyewa min alfawaqihi na kayan marmari to wanne ne yake ajiyewa ay almadani ne kan zabibi din nan kayan marmari ne ko abin nan ana ajiye shi yakan dauki lokaci wanda yake zubawa cikin shinkafa amma ya kayan marmari ne ana samu a kasan nan Eh, bushakken abin nan disa eh, shi ne wanda yake zubawa cikin abinci a lokacin da muka fara zuwa saudiya wannan shi ne fara janmu wajen cin shinkafan saudiya saboda shinkafan saudiya da yake yi jolof ne za a ganta faro-faro haka za a ganta in ka saba sakalci a najeriya kana cin shinkafa da miya ba za ka yi ci ba sai su yi ta faro-faro amma suna watsa wannan a ciki ga kanun fari a ciki ga wani bawon wani itace yadda ka san bawon kaɗanya kwarai da gaske amma kun san bawon da ke karan kansa magani ne in ka fara tauna ki ka fara cinsa za ka ji daɗinsa idan baka ci ba abincin ba za ka ji daɗi ba sannan kuma ga ganye za su samu kalafala ba, amma in baka saba ba wallahi gara a kawo maka man gyada da yaji to babu a ƙasar in babu miya a kawo maka man gyada da yaji ya eh, kamar malaike ne muka ce idamu da ce idamu eh, Kike nan kawai sai suka kawo mana wannan eh, abin nan kamar ruwan man gyada za a shi yana wani bulbulbulbul a sama shi ne wanda yake kawo shi dan karamin kwano hakan nan wanda shi za ka sha ne yan ka sha sai cikinka ya fada sai ya baje sai ka ɗora abinci mai nauyi a kansa zuwa su shi ne miya waɗansu za su rinka dibawa ma suna zubawa a cikin shinkafa yadda ka san yara sun zuba ruwa a cikin shinkafa kuma haka suke ci wanda bai zaga duniya ba saboda haka na zaune wai mai yawa bai gagari ba eh, na'am mimma yuddakaru min alfawake ga masabar malikiya duk kayan marmarin da ake ajiyewa bisa busassu to ba za a yi fifiko tsakani ba irin idami da sauran kayan miya wata'anu da kayan abinci wa sharabi da naka illa ma'a wahdahu sai ruwa saboda haka ya baka ruwan faro gora guda kai kuma ka baki ruwan bokiti yayi bokiti ɗaya faro ɗaya wa maktalafat ajnasuhu min zalik da dukkan abinda aka samu bambanci tsakanin jinsin su tsakanin gujiya da ainihin wake ko gyada za ku yi musanye wannan zai yaba da mudu biyu wannan yaba da mudu da ya kunga ya danganta daga kudadensu ko darajarsu saboda mai saboda daban-daban ne jinsinsu ba ɗaya ba ne wa min sa'iril hububi da sauran kayan cimaka wasimari da 'ya'yan itace wasa'ami da na abinci fala ba sababu babu laifi fi tafadul fihi a bambanta a tsakanin su matukan jinsin su ba ɗaya bane amma ya dambiye din hannun kuturu da makafu in kun duba za ku ga yana ta maimaita mana domin saboda rike wala ya jozo tafadul bai halatta a yi fifiko fil jinsil a jinsi guda ɗaya milhu da gare ki illa fil sai dai kayan kwarra kwarra su ne kayan miya to a nan an ce alidamu kayan miya sai dai fa alidamu mu haka muke fassarawa mu kayan miya amma su abinda suke magana shine mahadin abinci duk abin da yake mahadin abinci ne suna kiransa idam yanzu ko wannan bluebird din nan mu a wajen mu yana layin idam ne an kawo maka biredi za ka dauki wannan bluebird kaman man shanu ko menene kasa ina fata an gane eh to amma mu kuma a wajen mu kaga abinda zaka sa cikin biredi ba kayan miya bane amma alkudar irin su alayyaho su attaruhu su tattakai su yakuwa ana samun yakuwa kuwa eh, amma na ga kamar yakuwan tana neman bata ne hmm, kai ka san yakuwa ana ya kankar yaku. yakuwa na'am walƙanhu eh, ke da kayan marmari waɗanda ana iya fifita don a can baya faɗa mana duk abin da ba za a ajiye shi ba zai lalace to ana iya fifita wal qamhu alkama wa sha'iru atta wa sultu da sulti ka jinsin wahid kamar jinsi guda ne ma ya hillo min huwa ya harum cikin abin da yake halatta ko kuma yake haramta saboda haka da kamhi ko da yake mun kawo acca a ciki kaga ya kamata mu yi abin nan saboda alkama ce iri daban-daban shine kamar yanzu a ce mu ce da dawa kaura da farfara da jaddawa da sauransu shine jinsi da yini wazabibu kulluhu sinfun zabibi dukkan sa iri guda ne wattamru kulluhu sinfun dabino ma duk iri guda ne eh yanzu dabino nawa ka san bambancin su abin nan mai biredi yanzu kamfanin biredi eh yanzu a bauchi dabino kala nawa ka sani dabinon bauchi ko in tambayi dan bauchin mala yakubu eh dabino iri nawa ne a bauchi ah, mala yakubu baba a bauchi da bino iri nawa ne lokacin da aka taso ni dai na san a garinmu dama akwai dabinon da za ka yana ja baya kauda kuma iri biyu ne akwai wanda za ka gani brown ruwan dorawa akwai wanda za ka gan shi ja ne ko kuma dark black kowanne da sunansa daban-daban wancan brown abin nan ba zai yi kauda ba ma ya yi kauda za ga yana neman ɓaci da ruwa-ruwa a cikinsa baya bushewa shi kuma ɗaya dabinon wanda yake yalo shi yakan yi kauda shi iri daban-daban ne shi ma akwai mai tsawo akwai gajere akwai wanda zai kauda da ruwa-ruwa ko wanda zai kauda ya bushe amma mafiya yawan binonmu na nan ƙasan mai nama ne in ka bar ki da yawa ya ɗauki lokaci yana cakulewa in ka ga wanda ya buke yau to baya da kyau ne ina ba ta an gani waɗannan dabinan da suka bushe wanda wani lokaci za ka ki yana ƙara kamar zai karya maka haƙori ba na ƙasan nan ba ne ba mu san shi ba sai daga baya to abin da mala yake so ya gwada mana da wancan mai ruwa-ruwa da irin namu kenan namu na kasan nan da wanda aka shigo mana da su duk iri da ne kawai in an ce dabino dabino ne kawai na'am sai kuma sai menene walƙitiniyatu asnafun fil buyu qawlu malik wa lam ولم qawluhu fi az-zakati annaha صنف wahid abubuwa masu bawo imam malik yana fahimtar a wajen zakka ya ce duk sun filaye ne shi yasa ba mamaki ku ga mutum ya noma gujiya ya noma gyada ya noma wake sai ya hada su ya fitar da sa'i abin nan ausuke nawa ausuke biyar sa'i da riku a ciki da gyada da wake da gujiya da waken suya sai ya ba su hukunci daya to amma a wannan aka ce daban-daban ne don ka duba sharhi za ka ga akwai sabani na malamai eh, saboda layin gyada daban layin gujiya daban layin wake daban waken ma na suya layinsa daban to a banta su idan ka noma gyaɗan da bai kai zakka ba ka noma waken da bai kai zakka ba ka noma gujiyan da bai kai zakka ba to babu zakka kan su duka gaba daya amma a fahimta wata fahimta ta al'imam mali Malik to dukan su ka hada su ka fitar da nisabi daya sai ka fitar da zakka a tsakin su ina fata an gani ولهم ذوات arba'i min al'an'ami namomi shine luhumu Eh, da hausa babu jam'in namomi ko nama amma ga shi nan mun bayar namomi na dabbobi masu kafafuwa guda hudu dabbobin gida raƙuma da shanu da awakai da tumakai walwahaki da dabbobin daji masu kafafu hudu kamar barewa da gada da sauransu to simfi duk iri ɗaya ne ba a bambanta namansu. mutumin da ya zo da naman gada za a bashi naman akuya to babu bambanci tsakani daidai wa daidai ba a tsairi naman tsuntsaye da kuciya da ba'u da kanari da hasbiya da tattabara da cina kowa eh, da ragon maza to fakara fa fakara tana taki ne a kan magallawa ita ma tsunduwa ce eh, ita ma tsunduwa ce ko kaza eh wannan faragon maza an kira ki saboda da wannan suna ne duk wanda ya san shi a jeji in ka ga ragon maza to karka fasa binsa kai ta binsa duk yadda ya taki to an je can gaba zai fadi ba zai iya gudu ba shi yasa sai ka kama shi cikin sauki dalilin da yasa ake kiran sa ragon maza kenan amma kar ka dauka wai anan nan zai a sai ka bi shi tukuna saboda yana da gajiya da wuri shi yasa ake kiran sa ragon maza eh ka san shi ko kai farauta ne da duk na san wanda yake zaune a gari ba zai san shi ba na'am to ga masabar malikiya duk naman waɗannan tsuntsaye in aka hada jinsi guda ɗaya ne babu fifiko a tsakani inda ka ji an ce maka jinsi ɗaya ne to fa babu fifiko a tsakani in ana son a bambanta to sai dai a yi a sayar eh, dalilin da ya sa ake ce da ake magana wajen abinci masu ba da bashin kaka su ba da bashin buhu ɗaya lokacin da aka yi noma a mayar musu da buhu biyu kaga bai halatta ba kwarai da gaske na baka bakin dawa buhu daya a yanzu ko masara kenan bayan an yi girbi an tara amfanin gona ka bada buhu biyu bai halatta ba me ya kamata yi yanzu buhu ɗayan nan nawa ne naira dubu ashirin da biyar ne to yana bin ka bashin naira dubu ashirin da biyar lokacin da aka gama noma to ni na son dubu ashirin da biyar ɗina ka sayo mini hatsi na na dubu ashirin da biyar yana iya yiwa a samu buhu ɗaya da rabi yana iya yiwa a samu buhu biyu yana iya yiwa a samu buhu kuma domin lokacin da mutane suka yi noma da yawa suna bukatan kudi sukan fitar da amfanin gonansu to a lokacin ne kuma yake faduwa dalilin da ya sa aka ce in ka saya kana jiran sai ya yi tsada mutane suna bukata sannan ka sayar musu to haramun ne saboda ka yi ihtikari hodin musamman ma idan mutane suna bukata wasu malamai suka ce ba bukata kenan, ko kai haka ba matsala bane amma kai kai noman ka ka ajiye shi sai yayi tsada ka sayar wannan yafi zaman lafiya tunda noman ka ne amma ka saya da arha ka boye sai yayi tsada ka sayar akwai kwashin ma. na'am walhomi jawabil ma nama na dabbobin ruwa wannan kifi dandala kwali eh, da ne karamik da dorina da wane ne crocodile din nan eh, akwai na ruwa akwai wanda ba cikin ruwa yake ba to naman su gaba ɗaya kulle ha duka simfin duk iri ɗaya ne babu wani bambanci wajen musanye wa ma da min luhumil jinsil wahide to abin da ya fito daga naman jinsi guda ɗaya min kahamin na kitse ba huwa shi kamar naman ne saboda haka da kitsen saniya da kitsen rago da kitsen akuya da kitsen tunkiya duk layin su ɗaya ne jinsi ɗaya ne amma waɗansu malamai sun ce akwai bambanci gaskiya wa albanu zalika sin da ainihin nono na wannan yanayi shi ma iri ɗaya ne wa jubnuhu da ainihin wato mai ɗinsa man shanunsa ko kuma kindirmonsa wa samnuhu da man shanunsa simfin dusifi guda ɗaya ne duk iri ɗaya ne to sai dai kuma tumaki ana samun mai ɗinsu ne ba kada mai ɗinsu ga awakai ina jin rakuma ma akwai mai na rakuma ne man shanu kayi ina jin shanu ne suke da mai kwarai da gaske Ɗaya eh, akwai madara akwai nononsu. kuma nononsu iri daban-daban ne to amma dai ga masabar malikiya a wannan wuri ya gwada mana nonon duk iri ɗaya ne to sai dai waɗansu masabobi suna ganin a yadda dabbobin suka bambanta to haka ma yawa komi ya bambanta tun da yanzu za a baka nonon saniya ka sha an haka baka nonon akuya in ka sha amai za ka yi saboda baka saba ba in ka ga mutum ya sha nonon rakumi to magani ne mu a nan sabanin mutanen can yanzu ko nonon tunki ya ce aka baka sai ka yamai saboda baka saba ba amma ma waɗanda suke amfani da shi a matsayin abinci suna ci wa malitta a fa'aman domin gama da wannan sai kuma duk wanda ya sayi abinci fala ya juzu bai uhu bai halatta ya sayar da shi kabla an yau sauki kafin ya karba karbansa shine ya karba ya kididdige wannan nassin hadisi ne idza kana uhu dalika ala wazni idan sai yanda yayi bisa ma'auni ne au kailin ko sikeli ne au adadin ko adadi ne bi kilafil juzafi amma banda bambe banda juga guda duk abinda aka zo aka ce maka buhu daya biyu uku ko mudu kaza to idan ka saya bai halatta ka sayar ba sai ka auna sai ka tabbatar amma abin da yake bambi guda ne kamar dami dami dami aka zo an gwada maka rumbu ka duba ka gani daman kana da inferior ko gashi a tare a wajen aka ce nawa zaka saya to shi kenan yadda aka sayar maka kai ma kana iya sayar da shi haka kun ga da wannan ne masu gwanjo suka makale kwarai da gaske duk abin da ka saye shi na kayan gwanjo yana daure wannan cinikin da aka yi ya halatta kai ma ka zo ba tare da ka buɗe ba ka sayar ya halatta saboda mafiya yawa kake tara cikin 100 ba a samun kukure ba a samun kukure saboda aka ɗaya bisa ɗari ɗin nan ba zai bata ba don akwai lokaci za ka je ka sayo buhu gudan bayan ka sayo buhu guda sai ka samu wandon kafa ɗaya ne ɗayan a yanke yake sai ka samu rigan ma hannu ɗaya ne ɗayan a yanke ke ka samu wata riga an tsatsa garin gaba ko wandon an dan a ashe dama wannan an yi ainihin jugan gayu ne aka yi na yan shaye-shaye sai ya zo kuma ya ɓata a cikin ribibi kai kuma bisa by accident sai ka je ka saya to shikenan yanzu ka fitar da wannan kaya ko gayun nan ne ka je ka kai musu ba ya za su yi ba ko gayun nan ne kaka yi hasara to amma kuma ba zai lalata cinikin wato gwanjo ka kaf gaba dai ba ina fata an gani to akwai waɗanda suke da ƙarfi suna sayan kaya dila-dila kaje ka sayo spaghetti na taliya dila-dila kamar guda dubu shi a ciki akwai fpr eh, kamar guda hamsin ba ya bata ciniki balle ma yanzu mu ina ruwanmu yanzu kwanan nan na covid-19 fayan indomi aka kawo wallahi mutane har warwa so suke yi kuma kaga daɗin nan najeriya kenan ya ce faya ɗin kuma yana nan daren dakan abinsa eh jihu bai kama ah to ga masu cin naman kaza a saudiya wanda wanda ta ta wuce lokacinta eh ina jin wannan kazan ma wallahi in aka baka kazan ka rinka figewa kenan amma kazan da yake shi bakin mutum ya riga ya saba don ko a nan gida wani lokaci za ga an dafa nama mata ba su iya dafawa ba a rinka figewa kenan za ga mutum yana ta figewa a dafa abinci kana ta fige nama ba su iya abinci ba kamata ya dafa ki ya yi lugai <laughs> to suna su kajin in suka ce kar ya wuce sati ɗaya ko sati biyu to in ya wuce sati biyu ba in an dafa ki da kyar za ka ce amma sai ga mutanen mutum zo ya fi arha eh, wancan za ka je ka ba da riyal bakwai ne ko? Eh, za ka ba da riyal bakwai amma wannan wanda za a yi suya mutanenmu za su yi suya su bankare ki in ka je riyal uku biyu da rabi ma za su sayar maka kuma in ka ce kana son yadi daman sun sa a musu odan irin yadin najeriya za su sa maka yaji har a yi sallah a harami a sallame har a dawo ban gama cinye naman kazan ba ka magana ta figewa Allah ya kyauta amma zai ga dan najeriya ya tashi abin da sai dai waɗansu cikinsu yakan baci domin duk abin da aka ce ya lalace to dole zai yi kofin din wani abu a jikinka ya yi kokari ya kiyaye to amma mu ba ruwan mu gaskiya in aka ce tambar yi wannan wani zai ce ka duba mana ya suya wani zai ce ina ruwan mu kar ka duba don Allah ka bari kawai kar ka duba eh Allah ya kyauta duk abin da yake na bambi ne na juga yadda aka sayar da shi za a yi yadda aka sayi shi ana iya sayar da shi haka amma duk abin da yake an ya shi to dole sai an ya shi kafin a sayar da shi wa kazalika kullu ta'amin haka ma kowane irin abinci au idamin ko abin hadi au sharabin ko abin sha illa al-ma'a wahda banda ruwa shi kadai kuma ya kone min al'adwiya haka ma magunguna iri daban-daban wadda rare da shuke-shuke iri-iri ta la yutasaru ha zaitun wanda ba a cire mai da gare su fala yadkhulu zalika ba zai shiga cikin wannan ba fima ya harumu wato cikin abin da yake haramta min bai'i mai kabla qabdihi na sayar da abinci kafin a karba aw ittafadul ko fi fi ko fil jinsil wahid min a jinsi guda anan ya kawo mana magunguna kaman wanne kenan kaman albasa kamar tafarnuwa albasa da tafarnuwa asali ana sa musamman tafarnuwa ana sa saboda magani ne sannan akwai wani ganye wanda na gani a kasashen irin malaysia da indonesia eh, da su thailand din nan akwai wata ko ciyawa ce ko menene idan aka yi shinkafa sai a jajjefa maka a ciki eh, haka ɗanyanta ake abin sai a jajjefa a cikin shinkafa mu ba mu saba ba sai muna turewa to kuma za su gwada maka yana da muhimmanci magani ne magani ne kamar lemon tsami magani ne za ka je ka sai kazan da take juyawa a cikin wannan abu juyawa mai yana ta zuba to wani idan ya ci kumallonsa tashi zai yi kuma da yawa daga cikin yan najeriya da sukan je su ci saboda kwaɗayi da halama idan mutum ya ci rabin kazan don ba a yi sa ba har abada in ya ganta ba ya sha'awa saboda ta riga ta kumbule shi to me suke yi shine in suka sa maka da mai din nan nasha nasha to sai a dauki lemon tsami manya manya sai a matse a matse a matse sai a jefa maka wani a ciki sai a sa maka a cikin take away dinka sai a baka me yi lokacin da suke matsa lemon tsami na zaka ce a a zai gane a a wato la la la la sai saka maka a gefe amma zai faɗa maka zai ce maka yana da muhimmanci yana da muhimmanci saboda duk illan nama inda ka haɗa da wannan lemon tsami ba zai so magani ne ana iya bambanta tsakanin lemon tsami manya-manya da kanana-kanana mu wanda muka sani yan kanana-kanana ne amma yanzu ko gida na akwai yin manya-manya ya kai dunkulen hannu haka sai dai baya yin eh, baya yin kyau suwa waɗancan ƙasashen suka samu dunkule ɗaya dama mutum ne da matarsa guda ɗaya da yaya ba su ce kwalli uku ko hudu ba wannan guda ɗayan nan a firij za su zaka shi sai ya yi musu sati ɗaya ana yi ana ɗan yankawa ana sa abinci a matse shi a cikin abinci ba a ganin mai mura idan mutum yana mura ka hala masa shayi shayi da madara ke halawa ba da madara ke halawa ba akan sa da lemon tsami sai ya su suka koya mana wannan da lemon tsami sai a matsayi sai a ce ka sha zai maka maganin mura ba haka bane to magani ne shine al'aduya kayan abinci ne amma magani saboda haka in ka je duniya kai yawon duniya to za ka ga ire-iren waɗannan da yawa ana sa su a cikin abinci shi ya sa su abincin baya musu illa kamar mu na'am amma duk abin da ake tatse abin da nesa to ba za a yi fifiko tsakaninsa ba za a yi fifiko a tsakani ba saboda jinsi guda ne sai dai kuma idan mun koma ɗaya babin akwai bambanci akan abin da ake tatsewa kamar riɗi ana fitar da mai ɗinsa mu ba mu cika fitarwa ba kamar waken suya ana fitar da mai amma mu ba mu cika fitarwa ba anan sai dai mai yiwa ana madara ko kuma ana yin feralak sai eh, ana feralak da shi ana sake a cikin sarala sannan kamar gyada ana fitar da mai dinta wannan mu abin da muke yi kenan anan sannan kamar gujiya sun ce ita ma ana fitar da mai dinta to amma mu anan ba mu cika fitar da mai dinta ba kaman kuka eh kaga mu a wajen mu kuka ba abinci bane kukan ma gaba da abin marmari ne kayan yara ne ma tunda yanzu da girman ka yanzu rabonka da ka sha kuka ba fa miyar kuka ba eh yanzu rabonka da kanya kuka ya kamanta ai sai dai yayanka sai dai wani lokacin ka ga yara da ke kawai ka tuna da lokacin da ka yi yaranta a ƙauyenku ka ce da Allah ku dan bani guda ɗaya ko sun hana ka sai ka karba ƙarfi da yaji sai dai ka zalunce su kuma eh, ka ce ai bari ka dan taɓa to amma kukan akwai kasashen da suke tara kukokin nan gaba daya suna matsayi suna fitar da maidinsa kamar irin su kadanya da sauran ire-iren na'am kun san wani yana faɗa mini yana cewa da ya gamu da kanya kun san kanya in ka ɗauki kanya guda ɗaya za ka samu kwallo kamar guda nawa ciki eh ai suna da yawa ma so wannan kwallon ya ce kwallayen kanyan ya ce ana abubuwa da dama daga ciki domin saboda ana magani da shi kuma ana yin abinci da shi saboda hakan aka samu da za a tara da yawa mutum ya je karanto abin da zai yi da shi shikenan za a iya fitar da gombita a cikinsa kwarai da gaske za a iya fitar da magani a cikinsa mai yiwa da garin kunu a cikinsa a cikin wannan abin nan din kanya shi ne ce najeriya mu allah ya mana arzikin abubuwa da dama amma ba mu san yadda za mu sarrafa su ba mu sani ba Allah kyauta eh, saboda kowa ya koma man fetur kowa ya abin nan sai gidan mai su wanda ka je kai shago ma yana kokari yana hankoro mai gidan mai eh mutane ba za su iya yin hakuri su bude shaguna suna saye da sayarwa dan kankanin abu ana dan tarawa ana tsumulmularsa ba a'a yanzu samarin nan da yawa yin abin nan kowa za ka gashi babban abu yake so za ga saurayi sai gaiki ya rike wayan naira dubu tamanin dubu ɗari amma sai ka samu wanda za a je sai ka samu uwarsa da ubansa sukan kwana da yunwa ba samu tuwon daren da za su ci ba shi kuma yana rike da wayan dubu ɗari wawa jaki kawai Allah kyauta na'am wala ba'asa bi bai'i ta'amil qardi eh kabla hanyar sofiya ku babu laifiyar sayar da abinci na rance kafin ya ya ainihin karbe shi wato akwai irin rance ne da dan bambanci an dan yi sassauci ka karbi rancen abu kafin ya shigo hannunka saboda wata biyan bukatan ka ka sayar da shi Eh, wannan babu matsala to za mu tsaya wala ba ta bi sharikati wa tauliyati wal iqalati fi ta'amil maqil qabla qabdihi shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh